الرحمن الرحيم اللهم لا سهل الا ما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حضرنا آه، درسنا 51 درسنا 57 a wannan rana ta daya ga watan juma'a da al'akar shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da hudu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda wannan rana sai yi da biyar ga wata sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna babu ilmu ba da rafi da khairat na dan samu wani hanya sai da wani so ban ƙara so wani wancan satin mun karanta hadisi na farko hadisi na farko wanda malam ya kawo mana hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba wannan nuskar nan badiru bil amali fa fastakunu fitan amma hadisin yawancin nusar sun imamu ah, wannan imamu an-nawawi kuma da waɗanda mutun ya koma asalin nusar amma wancan nuskar da kake hannun yawancin ku ita ce badiru bil a'mali fitanan ka kai illayil muslim yusbihu al-mu'minu yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi arabin min ad-dunya rawahu muslim balayin Allah ya marhama ya ce ana bi hurairata daga abu hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ajiru bil a'mal ku yi gaggawa ku aikata ayyuka asa ta kunu fitan a fitanan ka qadri al-layl a muzlim akwai fitinu wadanda za su zo kamar yankin dare mai duhu yusbihu ar-rajulu mu'minan yamsi kafiran mutum zai wayi gari yana mumini in yamma ta yi yumsi kafiran ya zama kafiri wa yumsi mu'minan zai waye zai yammata manufa yammata yi masa yana mumini ya kwana yana mumini wa yusbihu hukata ya waye gari ya zama kafiri bi ku bi ardin min ad-dunya sai kuma sai da wato addininsa da wani yanki na duniya wa muslim ne ruwaito ah. na farko manzana sai sallam yake mubadara abin da ake nufi mubadara gaggawa mutum ya sauri ya aiki kuma kamar wannan ishara ce daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da zai kare ka daga fadawa cikin matsala cikin fitintunu na wanda zai zamanto mutum ya rasa addininsa ya rasa sa shine yin aikin alkhairi yin aikin alkhairi shi yasa hadisi da sun zo cewa sana'i'ul ma'rufi sana'i'ul ma'rufi tace masarihu ash su aikata alkhairi wani fa dukkan abubuwan da ka tuna ko mi kankantar wanda har wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce la kiran min al marufi shay'an ko da kai mutane murmushi ne ka ga mutane kai murmushi kai musu sallama kai zikiri abin zaka iya sa a taimaki wani ko da ba kai baka da abin da zaka taimaka waɗannan ayyukan sana'iul ma'ruf aiki wanda yake ma'rufi ne Allah yana so da Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar ayi wannan abu tafi masari asu za ta kare mutum ya fata ramin wato mummunan rami ramin halaka tsawon a duniya ko a lahira duniya ko a lahira ko da haka da manzana sallallahu alaihi wasallam yace badiru bil a'mal mutum yayi aiki wanda ya zama da kaidin as dama wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai umarni da ayyuka waɗanda suke akasin haka ba kamar wato tafsir ne bayani amma hakikar dama abin da ake nufi al'amalus salih saboda imani kadai bai cetar da mutum a lahira amma al'amalus salih su ne kadai za su sa mutum ba zai samu tasgaro ba a lahira saboda haka ba su taba rabuwa ba alladina amanu ne amilus salihat ba sa rabuwa to al'amalin saliha kuma duk abin da mutum yake tunawa komai kankantar sa kar ya rena kar ya rena idan ya aikata Allah subhanahu wata'ala bi Allah wani lokaci salaf suna fada ce ka aikata aikin don ba ka san wani aiki ne zai kai ka aljanna ba ila dan kankanin aikin da kake ganin ba ka ma san kayi ba ba ka san kayi ba sai zamanta wannan aikin shi zai kai ka aljanna ya zamanto wannan kayi ɗau misali ɗaya daga cikin eh, da ake bayarwa da ba da aka ba cikin irin zamaninmu ne yana da wadata da kuɗi da komai kuma yana ayyukan alkhairi mutumin kirki da sai misali ya cewa aka ba shi labarin wani wanda ya zamanto ba shi da hali gurgu ne kuma yaro ne ɗan kankani ya zo ya taimaka masa da keken zai zamanto ya rinka hawa lokacin da bayan an zo an bashi shi yaron sai nemi ya ga wanda ya bashi kuma ya yi kokarin ne baya sa gani ya takura sai an gaishe. ya bi shi ya kalle shi yaron ya kura masa ido kurawar idan da ta wuce kima yake cewa lafiya kake mu wannan kallon yaje so nake haddace kamanninka in mun je gaban Allah ya zamanto ba zan manta ka ba a cikin taron lahira gaba da yi da ka ba ka san abin da zai yaron nan da ya addu'ar da zai maka ka san abin da bai ba to wani ila wannan aiki ko shi ba komai ba ne a wajensa ya wuce kamar kisar da muka bayar a wancan satin na wannan da ya zamanto ya ba da gurasa biyu alhalin ko daga baya zai samu wadata sai zamanto wannan gurasar guda biyu wanda bai komai a cikin ayyukan alkhairi da ya yi bayan ya samu wadata ba wannan aikin shi ne ya ga cewa aikin da fitar da shi ya shigar da shi aljanna saboda haka baji rubil a'mal kai aikin kuma wato ba tare da tuna cewa yaushe wannan abin zai zo ba kai kai kana da lokacin shi yasa Ibn Abdullah ibn Abbas da zamu zo karanta nan gaba wanda yake cewa ne matani mahbunu fi ma kafiru min an-nasi as-sihhatu wal farah ni mi guda biyu mutane da yawa za su yi cizar dan yatsa za su yi kamun gara na alkiyama as-sihhatu lokacin da kake da lafiya wal farah lokacin da kake da dama ake da lokacin da lokacin da kake da dama za ga wani aiki ne bai kai ya kawo ko misalai guda biyu misalin ko misali misali guda daya misalin sai na Abubakar radiyallahu anhu kuma an ruwaito irin wannan kissar da ita ma akan na Umar radiyallahu ta'ala anhu da daddare da daddare kawai girman sayyidina sayyidina Abubakar ya da tiket din na aljanna an za mu yi magana tiket ko manzo Allah ya bashi tiket din sa ya san cewa yana zuwa lahira shi ba shi da wata matsala akwai tiket a hannunsa kawai aljanna bai shiga sai zamanto idan bayan tabbatar sai na umar yana yawo da daddare sai ya kawai sai ya zo wuce ta wani kwararo ta wani layi sai ga sai na abubakar ya fito daga wani gida you. in ji ina ko yau gine ba da gyaran bismillah ba um, mu ci gaba ba da kisar ina abubakar radiyallahu ta'ala anhu um, ina abubakar radiyallahu ta'ala anhu da daddare shi kawai aka kai shi ya fito daga wani gida aka dare ya fito daga gidan kuma ya kalli gabas irin ya kalli amma kamar kana ganin cewa ko akwai wani wanda yake ganin ko babu to kuma sai aka yi sa'a ko rashin sa'a sai na Umar ya gaishe sai da umar radiyallahu ta'ala an ya gani sai shakka yake ci a me sanya sai na bakar radiyallahu ta'ala anhu zai zo ya zamanto cikin dare ya rinka shiga ko wani abin yake na sabon Allah wani abin yake na sabon Allah to saboda haka sai um, bayan bayan sai na umar radiyallahu ta'ala anhu sai yi wa gidan ishara ba yi wa gidan alawa gidan da shi um, ina bakar radiyallahu ta'ala an ya faɗa bayan yayi mar ishara bayan yayi mar ishara gari ya waye ina Umar yana son ya bincika ko ina Abubakar wani abu yake ba daidai ba na ba daidai ba saboda ɗabi'ar ɗan adam wani lokaci mutum mai girma da matsayi da irin wannan shugaba na mutane ya zama an samu irin wannan a wajensa bayan wa kuma shine halifa a lokacin to bayan ya zo da safe ina umar radiyallahu anhu ya zo gidan ya kwankwasa ya sallama aka amsa mar murya ƙasa ƙasa ya izinin ya shigo mace ta ce mar ya shigo da shakka misali ana fara karfi bayan ya shiga sai ta da tsohuwa tukub tukub ba ta gani daga nan jikinsa sai ya sanyi da dai a yanayin tunanin irin na ɗan adam sai ringa tunanin dai duk da haka sai ce baiwar Allah jiya na ga wani ya zo wajenki yake eh Allah ya mar albarka wannan yau fiye da shekara kaza kenan shi yake kawo min abinci shi yake zuwa yi min shara shi yake min wanki shi yake min kaza wannan dan albarka ne Allah ya saka mar da alheri Allah ya mar kaza Allah ya mar kaza Allah ya mar kaza irin wannan aiki misali mutum zai iya ganin cewa wani aiki ne da bai kai ya kawo ba saboda wataƙila tsohuwa ce wataƙila ba wani abu za ta amfanar da al'umma ba amma sai na abubakar radiyallahu anhu sanin Ba da rubil a a'mal wannan sai zama to wataƙila sababin cutarsa sababin na abubakar radiyallahu ya yi. amma wani in yayi sai zama sabu saboda ga koyi aiki ga taimakawa gajiyayye wanda ubangiji subhanahu ala yana so misali na biyu na shi misalai biyu zan bayar ne fakhruddin razi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai manya-manyan malamai na musulunci ya da littafi tafsirin razi mujallabi ne har ikhtisarin sa ne waɗansu shi suke karanta tafsirul khazin shi kansa ikhtisarin nasa ta kaita shi da aka yi mujallabi hudu ne Imam Razi bayan yayi wafati kamar da Zahabi Imam Zahabi ya kawo kissar sa bayan ya mutu wani lokaci Allah subhanahu wataala yakan yi musu wannan baiwar dai daga cikin ɗalibansa sai burin ina ma ya ganshi Allah ya sa ya mafarki da shi yake tambayar sa yace malam Ya ya lahira yace alhamdulillah mun sha alhamdulillah mun gode Allah mun sha yace da me yace da karantar da Fatiha da nake yi wa tsofaffin kauye. tsofaffin kauyen sai yake zuwa ya koya musu gyaran Fatiha kawai alhalin dubi tafsirin nan nasa duba karantarwa da yayi yi a lokacin malantarsa aka yace a lokacin babu kamar sa, babu wanda yake daidai da shi duk wannan abin suna gefe me ya tsirar da shi shine yana zuwa ƙauye wani lokaci kawai ya ɗan tafi je koya musu fatiha ya ce da wannan Allah ya kubutar da ni saboda hakan aka ce maka bajiru bil amal kankarin ka tana wakila gingima gingima dukkan aikin da ya kullo hanyar hannunka ana gana alkhairi ne kokarin ikhlasi mutum ya tana babu ikhlasi aikata shi baka san gina da ya faɗi ba kama manta da shi amma ubangijin da kai dan shi ba zai manta da shi ba saboda haka wannan na farko ke abu na biyu yana nuna maka an kana son ka samu kariya daga wato fitintunu da fitintunin yawanci kala biyu ne aikata aiki in ka yi aiki to za ka samu kariya daga gare su kuma fitintunin da suke gaban mu mu kanmu da yawa saboda waɗansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu fitnatul mahya fitnatul mamat din fitnar rayuwa kai da waɗansu rayu sun ga fitnar rayuwa ko a lokacin lockdown covid-19 ya ishi mutum ya ga fitnar a waɗan wannan lokacin waɗansu yadda suka ga fitinar na mahya da yawa waɗansu ɗin yi zo ya wuce hankali kan ta fitina ce fitina ce gaba ɗaya ya canza daga inda yake mutumin kirki mai addini mai waye yanzu iya ɗiban abu ba tare da ya ji komai ba kan ta fitina ce haka kuma fitinar in ya zama to aka ne mutum ya zo ya rasa ko samu ko rasa wani bulukun bisharri wal khairi fitna duk guda biyun ce samun wani lokaci fitina ce a yanzu misali a wannan lokacin fitina daga cikin fitinar samun wani lokaci mutum ya duba kuɗin sai ga kamar yaya zai da su rana cewa idan mutum yana da biliyan ɗaya ana mutum yana da naira biliyan ɗaya a kowane wata zai kashe miliyan ɗaya kowane wata ya kashe miliyan ɗaya da bukatunsa da gidansa da waɗansu abubuwa sai ya shekara tamanin zai kashe miliyan tara da wajen arba'in wani ba shekara tamanin ba ka yi cinye miliyan ɗaya ba amma wani yana da su da yawa amma ba shi da kwanciyar hankali sallah za ta iya wuce shi zai iya fada waɗansu abubuwa da yawa baya bacci saboda wannan abin ko baya tuna Allah a cikin waɗansu kaga wannan ita kanta fitina je. shine manzala sallallahu alaihi a ɗaya daga cikin hadisin nan da yake cewa mutum ya mutum abubuwa guda biyar kafin zuwa abubuwa shida kafin abubuwa shida shine yake cewa ghinan mutriya wadata wadda ta zo ta ɗauke maka hankali ma gaba daya da bil a'mal fitanan fitanan fitintunin kala biyu ne kawai da muka ce zai iya zuwa ta fuskar alkhairi zai iya zuwa ta fuskar shari amma fitintunin wanda ake cewa mutum ya tsorata fitnatu shubuhat ne da fitnatu shahawat fitinar sha'awa sha'awa wani abin ya zo kai sha'awarsa wani abin ya zo kai sha'awarsa kuma wannan sha'awar ubangiji ne subhanahu wata'ala ya sanya mana a cikin zuciyar mu za mu ta yinan min nasi abu sha'awa sha'awa abin sha'awa abin da an sa maka a cikin zuciyarka ne Allah ne ya zana maka in kaga ka samu kariya to shi ya kare ka me hanyar ɗaya daga cikin hanyoyin kariya daga sha'awa al'amal aikata aiki kaga rubu shawaji minan nisa'i mata wal banina ya'ya wal qanatil mukanta da kudi ma masu yawa ina zabi wal fiddati wal khayl musawwamati abun hawa wal an'ami da dabbobi da mutum za a ce yana da dabbobi ko na kiwon sa ne ko na misali wanda zai rinka ci wal harf misali kasa da gonaki da mutum zai rinka wani ce dalika mutawul hayatid dunya to wannan ɗaya daga cikin fitinar sha'awa kenan kaga waɗannan abubuwan ba ka iya cewa kai ba ka da sha'awar waɗannan abubuwan ba zai yi ba saboda Allah ne ce ka zuyina mutumin da yana wanta waya sha'awar mata gaba daya misali a matsayin sa na namiji ba ba shi da ba shi da lafiya wannan nakisi ne mutumin da zai ji baya sha'awar kuɗi gaba daya kifi ne da ubangiji faɗa ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakfartu min al-khair da ce na san gaibi aka ce manzan Allah ya gaya wa kabare lastakfartu min al-ghaibi min al-khair da na yawaita tara kuɗi amma kuɗi gaibi ne idan mutum ya gwada in ya samu ya zamanto shikenan Allah ya yarda an samu wannan fitnatu shahawat ne sannan akwai fitnatu shubuhat shubuhoyi lokacin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba ruwansu da shi in akwai matsala sai su je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke warware musu da sun je ke warware musu ana kashe na Usman radiyallahu ta'ala anhu sai fitina farko ta zo Ike na aka fara rigima waye ya fi cancanta rigimar da ta siyasa ce ranar misali waye zai gaji misali sarautar halifancin daga nan shi kenan na ali aka zo aka kashe jininsa shubha ta zo kan cewa sai na alima ya kafuri ne sai na ali kafuri ne ya kafuri ne Amr ibn al-As kafuri ne to har kuma tun daga wannan lokacin karuwa take karuwa take karuwa take karuwa take kuma mu yanzu misali mun mun zo a wajen karshen wannan lokaci kawai abin da kake bukata har waɗannan shi boyin da waɗansu zaka ji kamar wannan misali da aka yi kimar hukuncin da waye ya zo tsofaffi ne hasali ma shubhar da ɗauko yake faɗa akan alƙur'ani raddi ne da imam al ya yi wa wani kirista da ya kawo shubha akan alƙur'ani sai ajiye raddin imam al lani sai yake ɗauko shubhar yana kawo ta kawai ba a yi ta bane tun ne imam al lani kuma mutu wajen shekara hudu da wani akwai su ba wai abin nan bane amma malamai suna nan a tsaye za a yi za su ɗan kwabi za a yi za su ɗan kwabi to sai zamanto a wannan lokacin kuma da ba a karatu karatu yayi sauki yayi sauki tsoron Allah shi ma ya rabu sai ga mutum kokari yake nemi koya shi haka dan sai to ɗaya daga cikin sahabbai Uzaifa an roito daga wajensa yana cewa inda za ka gane cewa ka faɗa shi ba abin da jiya haram ne a wajenka kawai kawai kawai gari ka rinka ja kai ana abu komai kawai abin nan sai ciki wannan mutum ya faɗa shi ya fada cikin fito mutum ya sai rinka dubawa ga cewa jiya me nake cewa akan kaza yau kuma me nake cewa akan kaza yayin da mutum ya ga cewa wani ina da can yana da samu ya zama cewa wannan abin yin ba shi da samu kawai sai yake ganin wannan da abubuwan wata iske aji ko ai za a iya yi za a yi kaza sai halarta a kansa sai kuma ya fara ci muna rayuwa ne kamar yadda wani malami yake cewa alhayatu fi zamanin sa'ab rayuwa a lokaci mai tsanani wato mai wahalar gaske idan ka ce za ka haɗa abubuwa guda biyu lokaci a wajen aikinka ka ga cewa za ka iya samun matsala ne yana ba da labari bayan ya gama makaranta daga karkara yake ya yi sai ya ce ya zama to accountant ne irin tarbiyya da ake mar a gida na addini da riko sai ya zo aka ce mar ka zo binni za ka samu ya zo binni ya shiga kamfani yana ta aiki komai har sai da ya to ya samu wato matsayi matsayi matsayi ya zamanto ya samu ɗaukaka kwatsam mai gidan ya shi mai kamfanin sai kawo ɗansa dan nasa kuma sai ake hada abin nan ana neman wurin wata ya kawo mara yace silent matsayin shine a kawancan din da zai zama toye yace ba zai ba sai ta rigima sai daga nan ya kullace shi daga nan aka kulla kullamar wata makarkashiya aka je aka yi abu shi ke ya ba ka samar halal ba dan shaidar da ragowar mutane da ma'aikatan suka bayar a kansa ba da kurkuku za su shi sai dai kawai aka yi dismissing dinsa ya je dole ya je nemi wani karamin aiki fiye da yana cewa ragin da ake mar yafi kashi arba'in cikin ɗari abin da yake samu kuma ga rayuwar da yake misali yanzu ya fara wannan aikin ya fara wannan aikin ya fara wannan aikin daga baya sai ya gano a bangaren irin marketing sales and marketing waɗannan unit din sai zamanto a shi suna waɗansu arkallar su sai gaya mai kamfani sai aka zo sai aka warga sabon sai zamanto an suka kullace shi a hankali a hankali a hankali sai wani kamfanin aka zo sai ake neman a yi rancin a rage ma'aikata saboda kamfanin ba zai wanda kuma zai kula da shi lokacin yana amfana farkon suna da ya zo sunansa aka sallamo shi ya dawo bayan ya yi watanni da kafin a sallamo shi daga nan ya yi ci ba su suka kafin ya zama ya samu wannan aikin yana dawa ya kuma matarsa ta za shi kai kaɗai ne Allah ya aiko ka gyara wannan al'ummar kai kaɗai ne ya zama gidan mata shi hankali tunanin to ko shi ma ya dan sauka ne daga wannan haka wannan wannan wannan zamanin haka muke rayuwa ko a wai a ma'aikata kaɗai ne a makaranta ko ina ta je ko a kasuwa kake na kana yaran waɗansu to za ka irin wannan abin yana bunka wani lokaci kana kallon ana yin abubuwa sai ga cewa ka fara shiga in ka bari mun kadi ne ka san za a samu barna in kuma kai shiga ciki ya ma ka san abin da ka shiga ciki wannan fitan din abin da zai kare mutum shine ayyukan sanadi tu shahawat tu shubha shubhat za ga cewa suna zuwa kullum ka shiga gidan rediyo sai ka ji an kawo maka ya wani abu kawo kawai daga wajen wani bai sani ba malami ne ya faɗa maka cewa alhalin abin ba haka yake sai ga cewa shubhar ta zo ta zauna daga nan sai ga abubuwa suna tafiya suna tafiya suna tafiya shubhar kullum karuwa suke musamman yanzu bayan orientalist al mustashrikun tura da suka shigo suka karanta musulunci dan yadda suke karanta musulunci da daga cikin musulmi ba ma karanta yadda suke karanta amma ba don komai ba don su jefo mana shubha ko mutum yana son ya gane haka ya karanta wannan kundin da suka fitar a shekara ta 2006 2006 wanda suke cewa civil democratic islam ka ga cewa kowa in kana tafiya musulmi kawai suka ganka a ciki sun san wani sun san me aiki daga sun san kaza sun san kaza kuma ya za mu amalance ka suwaye za yi mu'amala da su suwaye kuma waɗannan ba su karɓa ba ya za a sa waɗannan siyasi waɗannan daga cikin musulmi A wanto kullum gwara kai aiki. lokaci mutum ya sani ko bai sani ba sai a kawo mashi ma sai shiga cikin hayaniyar a halin dama su burin su kenan saboda duk da abokan gabar ka bi suke fada kai nasara ce a wajen ka. sai zamanto to yadda suka kware suka kware suka gwanance a kai abin da ya baka mamaki ne daga cikin eh, eh, malamai siya aji wanda ya je karatu a ingila yana ba da labari cewa ya yi mamakin ganin cewa ɗalibai ɗan saudiya larabawa wanda suke zuwa su karanta islamic studies a uk yawansu karanta musulunci ba amma a ingila in suka dama mai za su faɗa waɗancan raguwa ga wani abu ne daban da ba don kuma yi ba saboda su ake a dawo su zo su yaɗa shi ba don ya ta shuba na waɗancan da suke na shuboyi ne dama akwai su yanzu kuma ba su iya kare su da kuma ko yanzu misali a ibrahimiyya nan da ake ibrahimic religion nan ko ko abin nan coalition wanda yanzu ga yana ta da karfi yana ta da karfi yana ta da karfi za ga waɗansu suna maganar cewa ko taro da yaji ko sati biyu ko uku baya da ne za ka cewa wani yana kokarin ya nuna maka cewa ba komai bane da addinin annabi ibrahim ba ku ta hikima da waɗannan abubuwa. to abin da zai kubutar da mutum shine al-mubadara bil a'mal mubadara bil a'mal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fitintunin za su rinka zuwa ne fi qit'il lailil mughrib kan yanda dare yake zuwa ko magariba duhun magariba bai kai duhun isha ba duhun isha bai kai duhun tsakiyar dare ba da mu yan cikin birni ne yawanci fitiltilin nan ba mu san yanda duhu yake karuwa ba amma da misali mutum ne a karkara ko matafiyi ko waye ya san yanda duhu kamar karuwa yake karu karu ko kuma ya zo ya yayi daga baya da su ba ka yanda zai zo kaga zai dan haske ya dauke shine alfijir na ƙarya na farko sannan alfijir na biyu ya zo sannan kuma haske ya zo to dukun zai zaman to man idan wannan fitinar ta zo kana ganin mai sauki ce ta ta ma da hankali wanda za ta biyo baya ta fitinar da za ta biyo baya fitinar da wani ta fitinu ne za su rinka zuwa sannan kuma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne har fitinar sai ta kai ga mutum ya yusbihul yusbihul rajulu mu'minan wa yumsi kafiran zai kwana lami lafiya da imaninsa da ƙarfinsa. kawai sai ya ce wata shubha sai kwana da wannan shubha yana tashi ya ce kai hanya kwa wani ana cewa irin ya samu irin wannan shubar da waɗannan da suke kokarin su kore Allah din suka samu shubhar kawai da safe sai aka ji shi ya tashi ya ce hanya lam yalid kuma wa lam yulad yana ta maimaitawa ka samu wannan shubar shikenan shi ka ba zai yi ba lam yalid kuma lam yulad to ya kenan ya zo ya kuma misali wannan abubuwan mu da muke misali rayuwa a cikin jami'o'i da waye mun san yadda ake wato ribatar yara jewa suke yadawa waɗansu shiga waɗansu Allah su karyata waɗansu ba sa nuna iyayensu ba sa nuna iyayensu da lokacin da an taro da muka da musulun society na jikin mai waɗansu abubuwan bayan muna karatu duka ɗan abin nan ɗinsu inda yaran tun da su suna cikinsu inda abubuwan zai zo maka zai baka mamaki yasa abin wannan shubhar sai ka yi da gaske kai da shubha farkon abin da ake mata idan ya zama tuna ajiye kakka ka saurara in ka saurara sai ya guci an maka wasa ba sai ta bar maka tsatsa idan kuma ka ji yi kokari ka kawar da ita kokarin ka kawar da ita ran a ce maka misali ba Allah ba waɗansu abubuwan ya yi yawa yanzu kuma ana ta yaɗawa kuma waɗansu maganganu ne waɗansu afunafunai ne waɗansu kamar da misali muna yawan faɗa cewa ya yanzu ka ga fim inda na turawa ne ka ga cewa ba a tallata waɗansu abubuwan na shuwa ba misali ko a tallata maka a zagi Allah lokaci za ka fahimta ko ba za ka fahimta ba a fim ko a waka wannan abu ne da ya zama to zaunanni ba za ka yi tashi daga kansa waka mafi yawancin nan da ake abu na biyu ko a tallata maka abin da Allah ya haramta kamar misali auren mace da mace ko auren namiji da namiji wannan ya zama to ɗaya daga cikin abubuwa wani sun misali suna kallo shi yasa kwanaki can akwai wani fim da ya fito bai daɗe ba wanda shi 2022 nan ya fito ƙasashen duniya da yawa kamar rasha ta hana wannan sai ku yi shi kasashen larabawa suka ce a dan ciccire wannan abubuwa namiji ya auri namiji a ciki suna kuma zaman aure har suna da ɗa da suke tsaya a nan sama suwa suke yi shi sai ga cewa waɗannan abubuwan a hankali a hankali shi ba ce sai ya zama to kai da Allah wannan sabon normal ba wani abu bane saboda haka mutum sai yayi a hankali ne yana roƙon Allah subhanahu wataala yana buɗe aiki ko komai kankantar aikin sannan wannan zai fitar shi to mafi hatsari shine mutum ya bar addininsa zaman to yau da safe ya tashi yana mumini da yamma wani ya kawo mar shubha ya ji wata shubha ya zama kafiri ko kuma ya wayi gari ya yammata da imaninsa yana tashi da safe ya zama kafiri ko ɗaya daga cikin abubuwan shine ya bi udinahu bi aradin min ad-dunya zai iya sayar da addininsa mai ya sayar da addini zali saboda ya samu wata duniya sai ya bi abubuwan da ba daidai ba kuma an samu dewa wani lokaci ana wani lokaci misali irin kasashen larabawa irin kasar falastin da waɗansu abubuwa za a ga waɗansu yawa sun sayar da saboda kan kuɗi da za a samu waɗansu yawa ƙungiyoyi masu zaman kansu za a ga cewa abin da suke ƙoƙari ke amma waya sun ka fita waje ba a nan a nan kasar mu za a ga akwai waɗanda suke ɗiban waɗannan yaran namu misali irin ko a maiduguri ko a wanda aka samu matsala a nan su je su kaiwa ɓarnar biyu dinan gaba ɗaya ya yadda nan kawai ba komai shi bai samu kuɗin bayan an samu kuɗin abin da zai faru yamma kuma shi ubangiji subhanahu wata'ala baya hada wa mutum ya saba masa kuma ya bar shi ya ji dadin kuɗin wannan hadisin na Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu kenan kuma shine jigo ɗaya daga cikin manya-manyan jigo a cikin babun wannan badiru bil a'mal wanda Allah sai sallan ya faɗi sa hadisi da yawa akwai wanda yake badiru bil a'mal gaggauta ayyuka bakwai bakwai tunanin abubuwa guda bakwai guda shida nan da nan suna dab da same ku inda shi ma hadisin zai zo a nan gaba dujjal zai zo ba san ran da zai zo ba masihu dajjal zai zo sannan wuta da za ta zama ta kora mutane wannan wutar za ta zo za a iya bude kofa ba mu sani ba wanda ya ce a kai da dan saura kuma yi wani jin ana ana gaya ma wani abu da misali ba lalle ya zama kana cewa shekaran jiya ko jiya a america focus din su minus 10 an ce yau da aka tashi minus 40 wani abu minus 45 kaga wannan abin ya kai gano a focus ba. ba Allah subhanahu wata'ala ya niyyar kawo abin sai ga kwatsam to saboda haka shi ya sa mu ba mubadara dil amalin kai aikin ka kai iyakaci naka aiki ne Allah subhanahu ta'ala kuma ka roke shi ya kare ka kuma aikin kakkare na aikin kai tunanin cewa wannan ne ko ba wannan ba الثاني حديث نبي مالا يتي أن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها أن أبي سروعة أن تروى لك بابا أبو سروعة كوكو أبو سروعة أقبة بن الحارث قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة العصرة فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعد حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم رأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من إبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاري وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته التبر ما التبر ƙaɓa'u rahabin aufibba suna hadisin ana bi sirwa abin sirwa ko sarwa duk gaba da ana faɗa shi ne ce bikas bi sini sin si sirwa kenan ko fatiha ko kuma ka ce sarwa abu sarwa ko abu sirwa shine ukbatu ibn al-harith abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace sallaitu wara annabi sallallahu alaihi wasallam to tare nayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil madinati a madina al'asra sallar da na yi sallar la'asar ce sallama bayan ya yi sallama sun makama musri'an sai matala sallallahu sallama yana assalamu alaikum sai tashi cikin gaggawa sai fita wata haɓɓa riƙaban nasi inda gidansa yana ɓangaren da misali gidan da yanayin yadda zai shiga sai ya tsallaka kafaɗin mutane tunda babu ƙofa da zai mutu gaba ya tsallaka kafaɗin mutane sallallahu alaihi wasallam ila ba da hujjar nisa'i ya je ɗakin daga cikin matansa kafar da annasu min sumati har mutane suka yi mamaki suka tsorata wannan wani irin sauri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akhraja alaihim bayan ya shiga sai kuma ya fito fara annahum qad ajibu min sumati sai ya ga alamar mamakin saurin su a fuskar su Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani qala kuma Allah sallallahu alaihi wasallam yace bakartu shay'an na tuna wani abu ne din tibin indana na azurfa ko zinare wani yanki na azurfa ko na zinare da muke da shi yana nan a wajenmu fakari to an yi habisa ne sai na ji ba na son wannan azurfa ko zinaren ya tsayar da ni wani fa dakatar da ni yin wani abu fa amartu bi qismati shi yasa na shiga gida na ce araba imam al-bukhari ne ya ta, a wani ruwaya ce kuntu khallaftu fil baiti tibran ya ce na ajiye wani yanki na azurfa ko zinare ne minas sadakati ta daga cikin wato dukiyar zakka da aka kawo daga cikin dukiyar zakka da aka fakare tu an ubayyita sai ne ji ba na so a ce na kwana yana nan ba a raba shi a tibur ma ne ce tibur ma ka ce tibur a larabci shine ana haifin kaumin kawo zahabin kawo fidda yanki wani yanki na zinariya ko na azurba to wannan hadisin shi ma nan babul mubadara wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yayi mana shi a aikace ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu ibn al-Harith yana cewa nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-asra sallar al-asr kuma manzo sallallahu alaihi wasallam mafi karancin abin da yake zama shine idan ya zama ya idan da sallah wannan uku Allahumma anta as-salam wa minka as-salam kamar yadda nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta faɗa kana yajlisu yaqulu qadra ma yaqulu gwargwadon yadda zai wannan babu wannan assalamu alaikum sai tashi sai tashi sai fita wani ba ba ɗabi'ar sa bace a dalilin da yasa yake jiwa saboda waɗansu za su zo da zo tattauna ko zo bukata ko wani abu Wajen sa, daga babu bai saurari kowa ba sai ya tafi a gurguje a da cewa da cikin sauri wanda yake nuna maka cewa lallai wannan abin yana da girma a wajen manzan Allah su wata kafa na. sai wani abu da ya hana a yi Allah ka kafatar mutane kusa da Allah sallallahu sallama ya hana shi yasa ma ya ce duk wanda ya tsallaka kafaɗin mutane ranar juma'a ba shi da ladan juma'a ka zo masallacin juma'a ka zauna haifiyan ta yi majalis inda sahu ya kare zauna amma abin nan ka tsallaka kafaɗar mutane da Allah sallallahu alaihi wasallam to sai yayi kai ka san wannan abin da girma da girma saboda tsallaka kafadar mutane nau'i ne na kaskanta mutane na'am dan da a ce misali zai zamanto shugaban kasa ko wani sarki ko waye yana zaune ba za ka yi marwa nisa ba za ka yi marwa ko da ba ka yi marwa ko da ka san ba zai maka komai ba da shi na ce ko da ka san fadawan ba abin da za su yi maka ba ka yi ba saboda girmamawa to shi yasa shi kuma dan adam wala kad karramna bani adam ne dukkan dan adam yana da wannan girman ka bashi girma irin wannan shi yasa akwai wani hali guda daya da yake ban sha'awa da na ji wanda ban ne ban aje wanda muka rayu a zamani ban taba jin wanda ya ce Ibn yana faɗa yana cewa wallahi ya rantsi da Allah ya ce ban taɓa yi wa wani mu'amala saboda mukaminsa ba wai dan wane ya zo ya bambanta ya ce wala da taɓa yi ba a rayuwarsa riwatin da yake Allah ya ji kansa da rahama ba ya taɓa tambayar mala wata jibril da ya sana daga cikin ɗaliban da suka rizimce shi da shi ne shugaban jami'a a lokacin da Ya ce mala wata jibril ce yana tunawa wata rana sai su a motar shi Sheikh bin Bas ke daga yace wata rana sun tafi gidan ya zo gida kenan sai aka ce mar ayyasir arafat shugaban kasar falastin ya zo zai gan shi saboda haka suka shigo aka zauna inda aka zauna to ka'ida za a kawo abinci kun san baya gani an kawo abinci ya ce wane wane yawanci yan afirka din nan da ya saba zuwa zauna ya ka ce ba sa nan ai saboda shugaban kasa ya zo kuma ya ku bayi kuma sai su shigo sai ja abin da ci abinci ba duk sai kuma ya dawo wanda suka saba zuwa nan sai da ce duk gaba ɗayan sai da suka dawo ba baya can ba saboda saboda wannan abu wannan ta haƙƙin riƙa mutum ya kamata ya kiyaye kuma ya koyar da yanayin saboda yana daga cikin adam koyarwar mu na musulunci an a ce maka baka da ladan A kaga yi ya kamata ya zamanto mutum ya rinka kamfata kuma ya koya wa yara kan su daina tsallaka kafadan mutane eh, ba daidai ba ne wannan da yana daga cikin adab dinmu na dubbanmu kuma suna ƙara wani ka tsallaka shi sai ya ji ba daɗi idan ya zama to ƙasa da shi yanzu a ce kai ne ubangida misali kai ubangidansa ne kuma kana da yara da yawa a kasuwa kana zaune an yi saurin sallah kana zaune wani yaron ka zai haka ya tsallaka ka sai ka ji wani abu a cikin ranka sai ka ji wani abu a ranka shi wani yaron ba shi da kunya ana fa zaune ku zai tsallaka mu to kuma kai wa kowa ɗan adam wannan ta kafa ya kafa Maza Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi sai je hijab manzo dakuna ne da su kuma dakunan mata yi maza Allah su alaihi sallama eh, wato Abdullahi dan Abbas cikin Sahih Bukhari ya gaya mana girman su ba waɗansu ba ne masu girma idan maza Allah sallallahu alaihi sallama ya kwanta matarsa ta kwanta to mutum na uku ba zai iya samun waje ba sallallahu alaihi wasallam yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wafati farwa ne ƙara fadin masallaci kuma sai ya rusa gidajen yawa daga cikin tabi'ai musamman sai ibn Musayyib rigima suke ta yi ba za a tabba ba saboda bari mutane su zo su ga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu amma kai wanda ko da ma an bari ta ga an kace waɗansu ɗan shekaru za su rushe da kansu Abdullahi dan Abbas ya ba mu wannan labarin yace lokacin da ya je wajen gwaggon sa na Maimuna yar uwar mahaifiyarsa dan ya je kwana a wajen manzon Allah ya gaya manzon Allah yake ibada manzon Allah ya kwanta annabi muna ta kwanta shi ba shi da waje sai ginda ya waye a kafar su. an gane abin da gani idan misali ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga annabi mimuna shi sai dai a nan gefe wajen kasan yaro ya dan kankani ya kwanta saboda ba wajen da zai iya raba misali ko gefen manzon Allah ko gefen gogo ma yi rayu min as'adin nas abu kowa jin dadi a duniya tare da cewa bai samu abubuwan da muke zaton cewa su ne wanda su ma fitintunu ne saboda misali a wannan fitinar zamu wala tusalul yawma idin anin na'im cewa ni'imar Allah zai tambaye mu ai ba zai tambaye sa al'ummomi mu yawa halifofi da yawa ba akwai halifar da Sayyidul Abbas wanda ake cewa yana daga cikin masu jin daɗi shi ne aka yi man wato kuma za ka yi cewa ya condition amma ya condition ne irin shigen wanda ake arafa dinnan nan ko wanda fankoki nan da suke watsa ruwa wani abu maimakon fifita da ake man to shi wani abu ne yake watsa ake ganin cewa ya cinye a samu kamar sa kai kuma ba ma sai ka kai wani can ban ga dama kai ma sai ka jona ko kwana cikin sanyi ko kwana cikin dumi duk ba su da wannan abu kai alwala da ruwan dumi ga dama ga dama ba ka taka a karba ka tafi a mota ka dawo a mota to manzala sallallahu alaihi wasallam bayan ya fita fazi an nasu min sur'ati manzala tsorata suka wannan lafiya manzon Allah sallallahu alaihi ya fita haka da wannan saurin to yayin da ya fita sai ya dawo wani fa ya gama aiki gobe ya dawo kuma sai suka gan shi ba yanayin yanda ya fita ba haka bai dawo a nufi saboda ya riga ya isa da wannan aiki to shine ya fahimci cewa fuskarsa akwai abin ban mamaki to ne ya gaya musu abin da ya wani yanki ne na zinariya ko na azurfa na zakka da aka kawo wa manzo Allah an kawo zai rabe idan ya rabe shikenan wannan sai ragowa to kar ya je manta wani abu ya samu wannan wato kudin ba wai dai manzala ba zai ci ba a bukatar saboda baya cin sadaka an an ce maganar sadaka ana nufin zakka inna masadaqatu lil fuqara kaga zakka ake nufi zakka ana ce mata sadaka ana ce mata kuma az yawanci a lafazin hadisi da qur'ani ana nufin zakka saboda haka manzala baya cin zakka saboda dauka ne na mutane saboda haka manzala sallallahu alaihi baya ci shi da duk wanda ya zama to jinin sa manzala sallallahu alaihi ya bada wannan wannan yake nuna maka cewa duk cewa raguwa ma ya rabar wannan raguwa ne wata kila ba a san wa ba a bayar ba ko kuma wanda za a bayar din bai zo ba shi ne wannan kuma wannan ya shiga cikin dukkan shi kai mutum a matsayinka sa ya ce maka dan ka gaggauta idan ya tun kana da wasiya da kake so kai haka yi duka bacci baka rubuta ba. bali kana son kai wasiya wani danka wani dan uwanka wani kaza wani kaza wani kaza kana son ka bambar wani abu ka rubuta da kai bacci baka rubuta rubuta in kai da ake samun rigingimu da yawa kamar yadda muka faɗa a baya mutum zai ce bayansa dukiyarsa ka za a yi ƴaƴansa ce wallahi a wajen da yake da rai mai sabi ba kawai zai zai taba mana kudin sai zamanto abin ya mutu haka ko kuma ya yi ya rubuta ya faɗa waɗansu ba riga an tabbatar da abin yanayin ba ko ba ya hauze ba ko waɗansu abubuwa sa mutum ya hauze ya karɓa ya rabu da kai domin mutum zai buƙaci wannan waɗannan abubuwan mutum zai buƙace su mutum zai bukaci a lokaci yana kwance amma ladan abin da ya aikata na alkhairi yana binsa yau kan ya to ya yanke don mutum ba zai gane ta yana buƙatar wato ayyukan alkhairi sai bayan ya shiga kabari istighfari ɗaya da ɗanka zai maka ya zama to salihi ne sai kai mamakin amfanin da zai wani Allah sai sallam ya faɗa ya wannan za su zo sai ya shiga aljanna sai su ga kimin aiki shi wannan kuma me yake bikin tsari wala dika laka ɗanka ne yake nema maka gafara yake nema maka gaga ashe kenan mutum sai mamakin ya aka yi bai tarbiyyantar da su tarbiyyar da ba su saboda haka mutum ya yi kokari inda wani abu da zai aiwatar ya ɗaure bakin abin tun yanzu inda wani abu ya taba ba dan hakikan lamarin ya zama ko an yi din a ga cewa abubuwan suna rija idan maza Allah ya yi haka mu ne aula bai zaman to mi asali hadisi na uku hadisi na uku an jabirin radiyallahu an qala ko daga jabir ibn abdullahi Allah ya kare da gare shi qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallama yawm uhud ra'aita in qutiltu fa aina ana qala fil janna فألقى تمرات كن في يده فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل متفق عليه وانا حديث ما جابر بن عبد الله الأنصاري الله يكاري داقريش قال يتي قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنا متن يتي ومزان الله صلى الله عليه وسلم آيات أهد يوم أهد أرأيت رسول الله باني لا باني منا in kutiltu yanzu na shiga wannan yakin sai aka kashe ni ba ina ana ina zan kasance wuta ko aljanna qala sai man dala sallallahu alaihi wasallam yake fil janna kana aljanna fa alqa tamaratin kaina dan cin dabinan sa sai watsar da su kunna fi yadihi dabinai ne a hannun sai ke dan cin abin sa sai watsar sun makatala ya shiga yakin hatta kutila asila aka shi mutabakun alaihi bukhari da muslim ne suka rubuta irin wannan ya faru a yakin badar yakin badar yana cin yana cin da biyu ne yana cin da manzo Allah sallallahu alaihi yi mar magana aljanna ya ce ina gano aljanna a yakin Uhud ma ya faɗa a yakin Badar ma ya faɗa ce yanzu wato tsakani na tattakin da zan yi kawai shiga aljanna waɗannan biyu ne da zan gama sai na ci kai rayuwa ta yi tsayi wallahi sai watsa da dabinan sa sai shiga yaki ya ka kashe shi ya kashe shi kuma yakin yakin uhud da ga ba ɗaya ne. Anas ibn Nadar babban Anas wanda aka sawa Anas sunansa Anas ibn Nadar shi ma haka ya fadawa abokinsa baban Jabir yake ce mar inni la ajidu riha aljanna duna uhud yace kafin kai uhud na fara jiyo kanshin aljanna ne ya shiga yakin har ya zamanto ya ya fatattaka kafirai jewa wannan kuma suka kashe har ma dan wahalar da su da yi sai da suke mar musla musla shine cacaba fuskar mutum da jikinsa da waya a yanke abubuwansa amma ne ya gane shi kusan ana cewa sai yar uwarsa yar uwarsa ce ta gane shi ta hanyar wato yan yatsunsa yan yatsunsa saboda ka san yar uwa da dan uwa an aka taso sako da sako yanayin wasa kullum har aka taso aka girma sai ta gane shi ta ce shi ne saboda haka wato jin cewa ga aljanna nan sai to sai gaggauta mu misali na ya mutum ba yaƙi ne ko je fada cikin waɗannan abubuwan ba amma mutum ya rinka tuna gaggawar zuwan aljanna ta wace fuska ta fuskoki da yawa mutuwa da ake lami lafiya a wannan lokacin ya fi mutuwa da ake lami lafiya a da inda ake mutuwa lami lafiya wanda nake nufi da lami lafiya ka fita da mutum da safe Lafiyar sa kalau dina jin komai a dawo da shi ya mutu ko ta hanyar ka kasa gane kila ciwon zuciya ne kowa ya dama yana da shi watakila waɗansu abubuwa babu su a da hatsarin mota shi ma lami lafiya ne saboda mutum yanzu yanzu yanzu bai fita ba yanzu yanzu ya tafi sai ka dawo maka da shi ya mutu da kwanta ya zamanto a tashi kan cewa wani lami lafiya muka rabu da shi har ma mun yi irin shi mun yi kaza irin waɗannan mutuwar na ya kamata mutum ya zama ya aikata wani aikin alkhairi ya aikata wani aikin alkhairi da zai zama to shi ma yana hango yana jiyo ƙanshin aljanna dole uku ya aikata wani alkhairi kaga wannan jihadi ne na manzo Allah sallallahu alaihi kuma zartar da wani aiki ne da yake kansa ya sauri ya aikata shi yasa a ka'idar musulunci malamai suke ji an rawaito shi daga hasan al-Basri na la akhir amal al-yawm ila kan ka jinkirta aikin yau ka ce sai gobe za ka yi domin gobe ma na da aikin kowace rana ka san da ranar da aikin wannan ranar suke zuwa to ka dau aikin yau ka kai gobe kuma ka tunda abin da din kaga aiki shi tare a wajen sai zaman to kai wannan aikin ka gama saboda in an zo lokacin sai ga cewa baka da nauyin aiki a kansa to kuma wannan shine zai nuna maka muhimmancin abin da alkur'ani ya faɗa kuma yadda mazala sallallahu ya dora mu sannan kuma yadda sabai suka zamanto sun yi aiki da shi Da farko alkur'ani ya nuna maka muhimmancin misali lokacinka lokacinka yadda a ce misali kullum za ka ware minti goma sha biyar minti goma sha biyar a ce misali shine lokacin karanta alƙur'anin ka a wata minti nawa za ka yi minti ɗari hudu da hamsin ba minti ɗari hudu da hamsin a wata kuma gaba ne kuma gaba ne a shekara a shekara minti nawa za ka yi wajen kace a wata goma ɗari hudu da hamsin kaga za a kana da dubu hudu da ɗari biyar kuma ka kara sai ga ɗari tara kaga wajen minti kana da wannan mintuna da yi kokari ya zama lokaci tsakaninka da Allah kana da wannan ba mu tsara wannan yana maganar muhimmanci. shi yasa Allah ya ce wa duha wal asri wal layli duk lokacin sai da ubangiji kusan yi rantsuwa da su saboda ka zama to kari bace waɗansu abubuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ista'inu bil ghadwati war rawhati wa shay'in min ad-dunya safi ya zama to kana da wannan lokaci ko kuma da yamma wajen la'asar kana da wannan lokacin ko kuma da daddare kana da wannan lokacin wannan minti goma sha biyar ba nake faɗa kuma dai gagare yin ba wannan ka duba yawan wannan lokacin in ka shekara ɗaya kana yi kana da wannan wajen awa dubu biyar da wani abu awa dubu biyar ko da zama kai misali ka ce minti goma sha biyar ni ko na ware wa Allah kawai zan yi zan yi istighfari ne sai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi ziki zikiri kace minti goma sha biyar ni ko ba zan tashi ba minti goma sha biyar din nan kai awa ɗari dubu biyar ba mintuna dubu biyar Ta ba kaɗan ba ne amma mintuna dubu biyar nawa muka ɓarnatar ba tare da mun yi wani aikin alkhairi ba wanda za mu iya kirga wani a ce kana da awa ɗaya kowace kowace rana ka ce tsakanina da Allah ina da awa ɗaya akwai wanda na sani sai daga cikin wanda muka yi karatu shi ka'idarsa bai karanta maka izbi goma sai da ya raba izbi goma da ya yi sallar asuba sai karanta izbi biyu sai karanta izbi ko ba zai ma magana ba wani lokaci mun je gidansa tun da ba nan gari yake ba za ga kawai yana sallar ko kallon kamar ya ya gama izbi biyu aminci nawa ake karanta indi talatin ne minti talatin ne na an yi azahar sai ya sake maka wannan ni la'asar sai ya sake maka wannan magariba sai ya sake maka wannan isha sai ya sake wannan na nufin minti talatin a yanayin yadda ka zo kenan wannan ka'idar sa ce kaga talatin talatin talatin har guda uku awa nawa awa wajen awa biyu rabi kullum yana da awa biyu da rabi tsakaninsa da Allah to ka koda baka iya duk sallolin ba bale ka dauka dauka misali sallar safi tun da yawanci babu nauyi a nan yawanci jin labarai ne kaga ka kashe wa kila in kana jin kana jin amerika ko Faransa ko BBC ka kashe daya dan su guda hudu suke ji awa biyu su ma kuma sun yi tsara an ka gama wannan sai waɗannan sai su fara an ka wannan sai ka fara wannan ka fara awa biyu ne sai ya saurara kashe daya kuma duk labaran ɗaya ne kuma duk propaganda ce propaganda ce mutum ya kashe ɗaya ke zaman turiji waɗansu ko ba haka bane wayoyi ne farkon abin da zai yi a shan Allah ila Allah wasu da sabu ne duba wani kaga mutum ya zama tu wannan tsakanin sa da Allah mutum ya takura kansa idan yayi yayi iblis har ya sani je ka nan a cikin sauran kai ba zai dena ba bari bi marta wata hanya shi ne ya zama to ya rabu da kai a wannan ya zama jiki ka ko ba za ka iya dena ba rana bugi nan da bayan mana magana tun watakila in ba ne ka zo ka ga maka yau gobe ai ka san cewa al'ada ce shikenan kai ma yana yi don kai ma ya ka shiga wani abu Allah ya taimake ka ya sa maka rama sai kai ma kai zikir kuma ba ka sai zama ka shiga to lokaci dalilin da ya sa magabata suke kuma Allah ubangiji ya rantsuwa da waɗannan lokutan ke al'asr innal insana lafi khusr dukkan mutum yana cikin hasara lokaci ne lokaci ne a cikin wannan magabata da yawa wanda suka yi karatu kana duba su za ga cewa akwai yanayi wani lokaci hadimul da a cikin fizawul ilmin amal littafin za ga cewa idan mutum ya zo zai tsayar da kai maka wani sabuwar zai ce maka tsaye da rana saboda ai kowane yini yankin jikinka ake yanka idan yini da ya wuce an yanki ɓangaren ka kuma wani bangaren ba zai dawo ba ana ta yanka ana ta sassaba ana ta sassaba har ya zama tuke eh, babu komai sai ya zama tukai kaji shine lokacin ka ibn al-jawzi da ya fuskanci a dalibai ka zan dalibai wani lokaci kawai sai saboda yin yana maka misali karatu sai su tare a gidansa za tare da ya gano haka tunda yana da ayyuka da yawa kaga bai fere alƙalumansa saboda yana rubutu zai fere alkaluma zai tsara takardu daga kolama da ake misali ake yin yanka idan sun zo suna ta wannan za su zo su yi mar surutu da ko da niyyar kamar za su yi maka fatawa sun zo karatu ne sun zo waye to sai a koma kuma hira ya kuma baka labarin waɗansu ai malam wani kaza ya yi kaza ai malam wani kaza ya yi kaza to daga nan sai kuma koma ga abubuwan kan tashi daga wancan zuwa kuma idan suka zo sai ɗebo holama sai ɗebo gamba gamba sai zai yawa sai zai zuba Eh, ana kana maganar ka kuma kana yin yanka mata kaddu aikin da zai a wannan yinin kila tun da zai zai zo yi tsara kai ka gama mar to da kaga shi bi a tsarin lokacin sa in kai ka san muhimmancin abin kai dan Allah ka samu ba kai ba kuma shikenan sai ya zama magabata suna da hanyoyi da yawa na yanayin yanka su bayanu su bayanu su eh, bayanu su bayanu sauri inda azhabi manta ba ke da sai alamin nubala a lokaci idan aka dame su aka dame su sa ba ga kan dole sai su yi tauriya dan su gudu su bayar ɗaliban ma wani lokaci waje an gama karatu kuma sai a bude maka wani shafi wata rana yana cewa sai ce musu to sun san cewa ba sa son ya tashi a zo a zauna a zauna a zauna kan lokaci kamar yadda aka sai ya ce musu lala zan fita yanzu yanzu zan dawo sai fita sai ya dawo fitar da ya du ba ka iya sha misali mu a lokacin da muke magana da mintuna da kai sakan talatin ba sai ya dawo sai ya zo kuma sai ta sai bai ƙara dawo ka sha ya ce fa zai dawo daga baya suka gane da yazo zai fita sai bar takalmansa sai fita kamar waje kamar ka ga ya manta takalmansa kenan sai da kawai da wuce kan wannan sai sai gaba a ya dawo mana <laughs> saboda yanayin su kula da lokacin sai da waɗannan tauriyoyin su zamantar suna da suna da su da yawa a cikin yanayin su Muhammadu ibn Sirin kaga dan kasuwa ne shi wannan mun sha labarin sa Muhammad ibn Sirin saboda karka shagalta da ambatan Allah shi yasa har sai da ta kai da ya shiga kasuwa inda ka san misali me zan ce maka ne ne an kunna rediyon kabbara da waye Allahu akbar malam ya zo kaza ga an koma zikiri a kasuwa ɗan kasuwa ne amma kuma saboda ya riga ya sabar wa mutane kar su zama su shagalta da waɗannan abubuwa duk yanayin ka tun ka shagalta idan a mota ne misali kake yawo yi kokari ka saka karatu alkurani ne kai ba ka iya mai da hankali a cikin wannan jin da za ka yi Allah kun turhamu kila wanda kila rahama ya shige ka amma mutum zai kunna zaman yana ta jin waɗannan labaran ko tattaunawar nan da ba su da amfani a cikin gidan su daidai waɗansu dai babu ba ma'ana a cikin tattaunawar ka kasa gane me ake faɗa a kuma waɗansu mutane ne ba gogaggu ba kawai wani yana zaune ɗan ƙungiyar kaza ɗan ƙungiyar kaza ya bugo maka in kai ka je ka gan shi ka ce wai dama wannan ne ke bugo maka wayar kwata za ga cewa bi ma dau layi mai da za wannan yana da muhimmanci mutum ya zama to ya koya a kansa wannan a ciki yawan tasbihi yawan waɗannan wannan in bakin ka ya saba kana tafiya musan lokacin da kai za ka jika kana tashi sai ka ji ba ka iya haƙura ba sai ka yi kaga la yazalu bi sanaka ratban min dhikrillah ka riga ka samu magana kuma yanayin kai daga cikin abubuwan da yake walidan wanda zamu zo babu amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar shi ne fi mana wahala amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar mu ga abu ba daidai ba mu al'adar mu kawai mun ya dauke kai mu ci ka koya kanka ka iya faɗa wani cikin murmushi cikin dariya ka gaya mana ka ga wataƙila wani lokaci ka ji wani yana da ragowar kunya tare da shi sai ga ya bari wani kuma zai faɗa wakila ya tunzirinsa amma ina tabbatar maka yana zuwa gida kafin ya karasa gida zuciyarsa ta ani ba ta fara caccakarsa sai ma dai ka san ba daidai kai ba ila za su wannan jaɗin kamar yadda muka faɗa lil maliki lamma wa lil shaytani lamma eh dai na ɗaya eh, naji eh to amma dai amma dai amma dai nan gaban yanzu za ka cewa in zai yi ya tuna wancan magana amru bil ma'ruf kuma aka yi amsa ya wannan hadisi insha Allah da mutashi hadisi wa gaba ok um, rasuwa da aka yi a sirki marar garba wanda aka yi jana'izar sai yau muna fata Allah subhanahu wa ta'ala shi kansa kuma yan kwana da ba ke musashi a cikin adda Allah kuma ya kula da abin da aka bari Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka darajarsa Allah subhanahu wata'ala ya kula da iyalansa da abin da ya bari ya sanya jannatul firdaus makomansa wannan kuma yana tambaya kaciya ina so a ƙara karantar da mu yadda ake hada sawun sallah yadda ake hada sawun sallah yanayi biyu ne akwai hadisi da suka zo kamar hadisin mughira wanda kafafuwa suke haduwa wani fa ya zamanto kafa ya haɗu wani lokaci haɗuwar ma har da kai ya zamanto biyoyin su sami wannan kuma akwai nusus da yawa da suka zo a kan cewa abin da ake bukata kafaɗu ne suke haɗuwa saboda eh, wato su kusan daidaita shi yasa za ka yi limamai suna cewa hazo bainal manakibi to ko kafa ta haɗu idan ya zamanto da ba ta haɗu ba sahu baya haɗuwa sosai ko da aka yawanci da kafada ake yi kuma kafada ita ke ba da damar iya abin da zai zamanto zai ishe ka a sallah an bai wuce abin da yake nufi idan ya zamanto kafa ne waɗansu kan buɗe kafarsu da an yi fara yin sujada an ɗago sai ga kuma an samu fajuwa saboda ya riga ya buɗe kafarsa lokacin da za a fara sallah sai ga kafaɗin ba su haɗu ba a lokacin da aka fara sallah sai ga cewa an samu wannan fajuwar ga waje wani ba zai iya shiga ba sannan kuma amma dai furaj din da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake suddu furaj ba tushe kafofin ba su haɗu ba da haka amma an kafadu suka haɗu to kafada shi ne daidai iya abin da zai iya iskar ka kai sallah daidai za ga cewa har kafar ka da waye shine daidai yanayin yanda zai ishe ka faɗin jikinka shine faɗin inda za ka yi sujjada da faɗin inda za ka zauna halami lafiya kenan misali yanayin yanda amma idan ya zama tun faɗo ba su haɗu ba shine kuma wannan akwai tattauna kuma akwai tattauna Sheikh Al-Albani Allah ya bar rahama cikin sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi a wannan babin na hada waɗannan kafafuwan ya tafi sannan akwai kuma tattauna da irin su na bakar Abu Zaid wanda kuma mazhaba ne na Hanbaliya gaba ɗaya Hanabila gaba ɗaya su ka faɗa ne da ga yawanci ba su hada kafa sai za suka je aikin hajji da waye Wani bai ya ganin masu gina babban malami ne ya koyar a cikin harami da waye yana miƙawar kafa sai ga cewa kafar bata haɗuwa haɗu ba kuma bai damu ba a waɗansu abubuwa wannan manhaba ne na hanabila kuma akwai nusus a ciki shi yasa bakar abu zai da yi wannan littafin nasu lajili da zai hakamin sala kuma ya kawo hujjoji da dalilai da waɗansu abubuwa saboda haka amma abin da muhimmi shi ne ya zamanto kafaɗo sun yi seti hazo muhazanci ne ya zamanto sun yi layi ɗaya sun yi dabbar an gane abin da yake faɗa wannan shine abin da ya kamata mutum ya zama ya kula da shi a lokaci kuma sannan mutum ya sani kan cewa idan ya ga kafa a cikin sahu hadisi ya zo wanda imamul albani ya inganta shi a cikin silsila cewa takun da za ka yi ka je ka cika babu taku da Allah yake so kamar irin wannan taku sai wadan sai rinka tunanin cewa kamar shi ya fi wannan shiga wannan wajen takun da za ka yi ka cika daidai ne amma kuma tare da ɗauka a bisa izina cewa yayin da ka shiga kuma mutane suna sallah a cikin kuntata da shi kuma wannan yana hana khushu'i saboda Allah Allah za a gama wannan matsuwar da aka yi sai hana khushu'i to kuma shi hana khushu'i dai da shine dalilin da yasa aka ce maka la salata bi hadrati kan a yi sallah lokacin da aka kawo abinci saboda hankalin ka zai rabu shi ma idan ya zama to ka matsu da yawa ka karkace har waɗansu misali ya ga cewa ya karkata kirjinsa bayan da yake kallon alkimlawa to wannan ya zama to an shiga wani babi an fahimci abin da yake nufi saboda haka a hada sahu amma ba tare da kuntata da takura ba ne zama to akwai kuntata da takura Allah Allah kake a gama sallah shi kuma ubangiji baya son ya ji ka kosa da shi kana Allah Allah ka rabu da shi kamar wanda yayi tunanin abinci ko cikin sa ya kulle yana son ya shiga ban aiki kaga Allah Allah yake liman ya gama ko shi ya gama ya rabu da Allah to ko shi ubangiji yana son ka dade a gaban sa mu kakka nuna mar kosa an fahimci abin da yake ne saboda haka ya kamata mutum ya kula akan wannan wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sallam allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azahim maghfiratik والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin